fasulun fita da ilmu wakili wakili fasali ne mai bayani akan jayayya ta na ɗaya da na biyu jayayya ta na ɗaya da na biyu can inda mun ka hito watan wajen wakilcin mutuwan na ɗai mutuwan na ɗaya da na biyu ya ɓata wakilci mutuwan na ɗai mutuwan na biyu a ainihin mutuwan na ɗai ba mutuwan na biyu bai bata wakilci shi na cewa mautu man wakala au wakili yubdilu ma kana min wakili. mautu man wakala au wakilin man wakala ne na ɗai wakilin shi ne na biyu to in gudun su mutu wakilci ya ɓaci walaysa man wakala hulmu wakalo bai mauti man wakala hu yana azalu ko walaysa man wakala hu wakalun bi mauti man wakala hu yana azalu ashe kenan kaga man wakala ho muwakalun ko shi ya mutu muwakalun ya mutu kenan shi annabi na ɗaya mai ba da wakilci shi na lahiya lau na biyu wanda an ka ba wakilci na uku wanda na biyu ya ba wakilci ‘yan na biyu ya mutu to wakilci bai baci wakilcin na uku bai baci saboda mutuwan na biyu saboda na farko na nan lahiya lau don haka wakilci bai baci ko amma ƙauli na uku ha sai ya ce watan da na farko da na biyu da na biyu da na uku duk wakilcin suna ɓaci saboda mai saboda rasuwan na farko an gane ko to can ba jayayya akai ba yanzu kuma nan an shigo cikin jayayya fallon wannan fasali ne fita da'il wakili wal muwakili fita da'il wakili wal muwakili jayayya ta wakili shine na biyu wal muwakkil shine wanda wakilta shi to shine ce mi wa in wakilun nidda'a iqbala man hu ma haza wa huwa mu'taman ma dole muddatin wa in yakun madha shahrun yusaddiq ma aminin tuqtada wa in yakun bil fawri karu lahu fal qawlu ma halfin liman wakkalahu وقيل إن القول للوكيل دون وقيل إن القول للوكيل ما اليمين دون ما تفصيل وقيل إن أنكر بعد هين وهو مصدق بلا يمين وإن يمر الزمن القليل وما يمين قوله مقبول وقيل بل يحتس بالموكل bal وقيل بل يهتس بالموكل وقيل, وقيل بل يهتس بالمفول إليه ذا الحكم لفرق مقتدي mun ka aje fallon wannan fasali mai bayani fita da'ir wakili ga jayayya ta wakili wanda ka sanya wakilci wal muwakkili da wanda wakilta shi in sun ka samu jayayya za a yi da irin wannan matsala to shi na ce wa in wakilun idan dai shi wakili idda a yayi da'awat yace iqbala man wakalahu yace abinda wani ce abinda kace in karbo maka na karbo na kawo ma yau na ɗaya shi ya wakilta na biyu mai dukiya ya wakilta wanda ba mai dukiya ba amma wakili mu mufawwadi wanda ya kasance da sayarwa ta da sauwa ta duk shi kai mai ya ce ka tafi inda wani ka karɓo min kuɗi na kaza ya tafi ya amso da ya amso ya kawo mishi wa in wakilun idan dai shi wakili idda a iqbala man wakalahu yace wanda wakilta shi ya karɓi abin nan da amso wa huwa mu'tamanun alhali kuma shi wannan wakili amintacce ne wa huwa alhali mu'tamanun amintacce na ma'adoni muddatin an ka samu kuma tsawon lokaci kamar shekara guda kamar yanzu Allah misali ya ce wani ka zo inda wani ka amso min dubu ɗari biyar ya zo ya amso da ya amso sai da an ka shekara guda ya ce shin wani ina dubu nan ɗari biyar ya ce ai sabbe ne tun sannan auso na kawo maka ai da amso wani kawo ma ta gana yan diba da zamanin karɓa shine ikibadi karɓa da zamanin amsuwa can shekara guda an gane ko ma a dole muddatin to nan ana gaskata shi ba sai ya rance ba shi na da shaidu biyu shaidu na farko amana shaidu na biyu dole muddatin shi nugu guda biyu akan lallai hakika ya kawo mai kuɗi nan dan an sanar daga tunda ana jayayya tsakanin mudda'i da mudda'a alaihi wal bayyinatu alal mudda'i ko wal minu alama an kada ko to yi wannan nan ga mudda'a alaihi shi a da guda biyu ta cewa ya kawo yace ai na amso na kawo ma to nan ana dibin amana ta zama shaida sannan dole muddatin nan zaman shekara guda sannan yace ba kawo mai ba ya musanya mai ba da hinin bayan shekara ɗaya ko kuma abin da guta mu shekara ɗaya to ana da da kauri na shi wakili akan cewa ya kawo saboda shi harshe da nugu da biyu ga amana ga dorin muddatin to in ya kuma da shaharun ha in ya kasance kuma wata guda an kai fa sai da an kai wata guda cewa ne ina dubu ɗari biyar sai ce ai na an so na kawo maka tun sannan bayan wata guda sannan tambayi shi to yi saddak ana gaskata shi ma'aiminin. tare da rantsuwa tukuta da wadda ake hukumtawa gare shi ana gaskanta shi wakili amma sharanci mm-hmm. nan ga abin da kawai ashe duniya guda amana an gane mm-hmm. to kisar muddatin takaituwan mudda wannan ta sashe kuma shi wakilin shi ku haƙi ne na tabbatuwa da haka nan saboda lokaci bai tsawo ba to ashe tun da lokaci bai tsawo ba an ka samu kisar muddatin ba a samu dole muddatin ba nan nan ga shi ko wakili sai ya rance mm-hmm. ga amana ta ta zama shaidu guda ko shi kuma can wakilun wanda wakilta shi shi ko ga kisru muddatin na son shi tabbata mai haƙi ne to ashe kenan kaga haƙi bai tabbatuwa saboda kisru muddatin shi ko wancan shi na shaida guda me zai shi barra sai shi rance in ya rance shi kenan ya barra wannan matsala ta ƙare to in ya kumbil fauri in ya kasance watan fi majalisar a ƙada'ina lokacin da ya karɓo wannan kuɗin kama alal misali cewa yana ta haika suwa wurin wani ka amsa min dubu ɗari biyar ya amsa dubu ɗari biyar da ya zo ya koya shi ta cewa cewa ta harka da ya zo kame dubu ɗari biyar aje mishi kila amsa sa cikin randa ko kuma ɗauka ya biya bashi ga wani an ka tashi da kasuwa ce wani a dubu ɗari biyar ce ai da zakwani ka kama su ai na amsa kuma na baka wa in yakun bil fawri wa in yakun al inkaru lahu wa in yakun al inkaru in musanyawa ta kasance lahu watan ga shi ainihin mokilun bil fauri cikin gaugawa falƙaulu ma halafin liman wakalahu wa in yakun al-inkaru babu wawu wa in yakun wa in wa in yakun bil fauri al lahu amma suna sawal inkaru a cire wawu dinnan babu shi wa in yakun al-inkaru lahu idan musanyawa ta kasance hu ga ainihin shi muwakkilun bil fauri cikin gaugawa kamar kenan fi majalisar kada'i lokacin da ya karɓi wannan kuɗin ya ce ina suke tun ba a tashi kasuwa ba ce ai na kawo masu wani ka ba su ko kuma na kawo masu cikin randa ka sa su ke da kuɗin suna da yawan da a cikin randa an kaliba ba a gane dubu ɗari biyar ɗin gaba ya ce to ni kama ka bani ce a na kawo ɗari biyar a cikin cikin kuɗi ka game su ko to nan falƙaulu ma halifin liman wa kalafu wasu maluma sun ka ce falƙaulu zance liman wa kalafu na wanda wakilta shi na an gane amma ma halfin shiranci kenan yau kenan zance nawa na na na tun da yau na kuma ya musanya ashe kenan abinda ka baranta shi sai shi billahi la ilaha illa huwa baka ban dubu ɗari biyar ba tun da yanzu na to sai a ci da ta wakili shi biya ta ƙare to wannan shi a ƙaudi na mudarrafin wannan matsala ta ta da'ir wakili wani wakili watan huska biyar gare ta wannan ita ce huska huska hudu gare ta wannan ita ce huska ta farko ga huska ta biyu nan zuwa wakila innal qawla lil wakili ma'alami ne duna ma tafsilin wakila su ma sun kace innal qawla hakika zance dalil wakili na wakili na ma'alami ne ta yadda rantsuwa ta duna ma tafsilin ba ta da rabiya ba bi dole muddatin auki sariha ba a kula da tsawon mudda ko rage wata a'a da inda mun ka hito har zuwa nan ga qaulin wakili aka doka amma Shiranci, an samu dole muddatin ko an samu kisar muddatin wakili da shi zai rantsuwa eh, shin marar zamanul qalilu aw marar zamanul kasiru duk da shi zai rantsuwa cewa ya karbo ya kawo mai ko cewa abinda ka bani in sai san ma na sai san ma na karbo kudi ne na karbo kudi na kawo ma wakila inna qawla lil wakili ma ne duna ma tafsiri wakila to ya kare yanzu muna da muna da kauli biyu kenan mun kare da kauli na farko an ji wadaki ko watan ga matsala ta farko inda an ka samu dole muddatin wakili bai rantsuwa in an ka samu irin wata guda kisar muddatin wakili sai ya rance in ya kasance bil faure na nan wakilin shi ka rantsuwa wakili bai rantsuwa an gane ko to wannan shi a kauli na mudarrifin to matsala ta biyu kuma cewa kauli na wakili na ma'alami duna ma tusfilin wannan shi a zahirin mudawwanati wa huwa zahirin mazhabi wannan shi a zahiri na mashaba kuma an ce shine kauli wanda an mashhuri wakila inna qawla lil wakili ma alimi duna ma tafsilin shi kauli da malikun anas radiyallahu anhu wa huwa zahirun mudawwanati kuma shi a samai shi annasi ne sama'i na ibnu qasimi radiyallahu anhu mm, bi ma fil utubiyya abinda da cikin utubi watan ta ta wannan ta ibnu utubi mudawwana ta ibnu utubi wakila in ankara ba'da hi mai fa huwa musallin to ya shigo cikin kauli na uku wakilu su maluma sun kace irin wacce matsala ta ha ba ta tashi ba duk guda ce mai sura uku ta farko dole muddatin ta biyu kisirin muddatin ta uku filhini ko bi zamanin kalilin an gane ko to ita sake mai suwa kaga mun yi wacce ne ga mun yi ta biyu alƙaudalin wakili ma'alami ne nuna ma tafsirin to wakila yan ankara ba da hinin wasu maluma suka ce yan ankara in ya kasance shi wata wakilun wanda wakilta shi an kara ya musanya ba da hinin bayan shekara daya wa huwa musaddaqun bila yamini ana gaskanta wakili ba sai ya rance ba saboda shi wakilin wanda wakilta shi bayan shekara guda sun ce mishi wani ina dubu ɗari biyar ɗina sai ce kama ce baka kawo min ba kaga ya musanya ba da hinin to wa huwa shi wakili musaddaqun ana gaskanta shi bila yaminin ba sai ya rance ba wa in yamaru zamanul wayan idan dai a zamanin kalilu zamani ka annaya yamaru ya wuce Kuma a yaminin qawluhu maqbulun hmm. qawluhu zance na shi wakili maqbulun ana karba ta ma amin ta da rantsuwa Ka ga duk hayo din wace matsala ce to mutai ga yanzu su bambanta nan wakila bal ya hatasu bil Fawwali. a'a ta bambanta da waccan. wa in ya maru zamanul qalilu ko zamanin kalilun nan kal yawmi aw yawmaini ko ranar amsa kenan bil wa in yakun bil fawri linkaru lahu wal qawlu ma harfin liman wakalahu wa in yakun bil wa in yakun al inkaru lahu bil fawri fal qawlu ma harfin liman wakalahu nawa na kenan nan wakilin ko to nan ga kuma wa in yamaru zamanul qalilu fa ma qawlu huma qabulun qawlu man qawlul wakili to nan bil na ha. ya maru a zamanar kalilu wa ma'aminin qauluhu maqbulun qauluhu zance na wakili maqbulun za a karbe shi ma'aminta da nutsuwa sun bambanta da wacce matsala ko ga wannan sura to in wannan shine matsala ta uku to kuma cikin ta na wannan kauli zai fito gashi nan wakila bal ya hatasu bin mufawwali alaihi mi a gaba zal hukumu ko wakila su malum sun kace zal hukum wannan hukunci ya hatasu shina ke banta bin mufawwali alaihi ga wakili mafawali wanda an ka zubar amari gare shi saboda bambanci mukutalin mai bayyanar da bambantan wannan da wace ne ga Al'ashi na wanda za'iru wannan shabihiyar waccin taba naziriyar ta bace duk matsalolin gaggaba ɗaya da an kawo ana magana da wakili mafawali. ba ana magana da wakili wanda ka ayyana ga sai sama wani abu keɓantacce ba yace da farkin saboda bambanci mukutal mai hukuntar da hakan nan shiddatul wusuqi bil wakili tsananin amintuwa da shi wanda ka sanya wakilci da amana da ka bashi an gane shi ka sa wannan kauli ka keɓanta kawai gare shi shiddatul wusuqi bil muwakkili akwai tsananin amintuwa da wanda ka wakilta din shi wanda ka wakilta akwai tsananin amintuwa da shi an gane sannan wuzuhurul amanati da bayyana amana kuma gare shi to wannan shi ka sa idan wani abu ya faru irin wannan to sai ya rantsi amma wanda ka ayyana ɗaya su wamin kaza su samin kaza a'a duk inda ya ce ya kawo ma ko ce bai kawo sai ya rantsi ba ka rantsuwa kai shi ka rantsuwa saboda babu shi turu wusuki babu zuhurar amana to wannan shi a kauli na hudu biya saura saura guda ai wa mallahu wakalatun muayyana ya gara mu illa an yuqi mana bayyana wa mallaku wakalatun wakalatu muayyana wannan ƙaudi na huduna an gane ko to ga bayani nan tahi wa mallaku lahu duk wanda adda wakilci muayyana na wani sai samin da tuwa hinga gaba wakilin kana fawali ba ya gara mu zai biya ka in yace ya sai tuhan nan an bashi kuɗi ya kawo ma ko kuma ka sanya shi wakilin mufawwali wannan da ka kira shi wani ta inda wani kace shi bani dubu kaza yadda ya ba su a bayan shekara guda ka tambaye shi ko bayan wata guda ka tambaye shi ko bayan dawowa ta yi yi ɗanka annan ka tambaye shi nan kan ya garmu shi kan zai biya illa an yi kimar bayyana san ya tsaye da shaida wannan shi a zahirin mu da wana wallahi alhamdu hmm? Hmm? Hmm? ma haza abin da ya karbo wa in wakilun idda a iqbala man wakala ko ma haza huwa mu'utaman wa yin idan dai wakilun wakili idda a da ƙi bala watan Karɓar, shi man wakala ko wanda wakilta shi ma haza abin da karɓo wa huwa mu'utaman alhalin shi wakili na amintacce na ma a dole muddatin eh wani hurin mun burin munfasilin ya taharra ya taharra eh, na matsala ta ƙare ba ya taharra bi tsafo da munfasilin ba ya taharra a ɗahira min huma bi alamatin tasharu lahu li yusalli bihi wa yatrukul ahar shi a cikin sharhi ka gane ya taharra a ɗahira min huma bi alamatin tasharu lahu li yusalli bihi wa yatrukul ahara to shi bida hudun mun fasilin silata ta ce inda mun ka hito eh? Eh. Eh. wa in ko sha’un shakka fi najasatihi kaga ta haƙaƙar isabata wa shakka fi jasati ko ai duk wani wannan magana ce haka mai haka mai mai muhtasar ta tahi ko la in shakka fi najasatil musibi aw fihi ma <laughs> eh, eh. eh. eh. kamar ya zuba ruwa sun kauce bungal ruwa ya isa mun yi bayani ne a satin da gabata Mm. Eh. Mm. alhamdulillahi mm. Yana tambaya akan ɗaharatu hadasin wa ɗaharatu habasin. Abinda ake ce ma ɗaharatu hadasin alwasful muqaddaru qiyamuhu shar'an bi jami'il a'da'i aw ba'd al a'da'i inda shi wannan sifa ce wadda ake ƙaddatawa. al-muqaddaru qiyamuhu shar'an al-wasfu al-muqaddaru qiyamuhu shar'an al-mani'u min as-salati al-wasfu al-mani'u min as-salati al-muqaddaru qiyamuhu shar'an bi jami'il a'da'i aw ba'd al-a'da'i inda mujibihima al-wasfu al-mani'u min as-salati sifa mai hana sallah al-muqaddaru qiyamuhu shar'an bi jami'il a'da'i to wannan shi aka ce mahadasi alwasfa sifa almani umina salati wadda ke hana sallah shar'an bisa ga shari'a na nan ga watan almuqaddaru qiyamuhu shar'an wadda aka kaddata tsayuwar ta ita wannan najisa ɗin bi jami'il a'da'i ga dukkanin gabbai in kana in kana in ka na kana a kabara, ko au kana hadasan asgara hmm. kenan bi ba'd da a'da'i inda muje bihima gun sababin su me a sababi na da janaba ta game dukkanin jiki a hadisi shi game dukkanin jiki ko kaga takin iyali hitan mani ko ko haila fitan mani ko magibu hashifatin ko wankan haila ko wankan ko wankan nifasi wankan janaba wankan haila wankan nifasi magibu hashifatin duk wannan an samu alwasfur mani'u da salati ƙiyamu qiyamuhu shar'an bi jami'il a'da'i ko in kuma kasance hitsari na yayi ko gayadi yayi ko rihi yayi to wannan mun samu kuma alwasfur mani'u da salati almuqaddaru qiyamuhu shar'an bi ba'd al'a'da'i wannan shi aka ce madaharatu hadasin an gane wannan shi aka ce maɗa haratu hadasin to shi ɗaharatu hadasin wajibin sharɗin wajibi na kuma sharɗi na shi kuma ɗaharatu habasin watan ainihin watan alwasul mani'u min aslati almuqaddaru qiyamuhu bi ainihin najasati bi ainin najasati alwasul mani'u min aslati almuqaddaru qiyamuhu bi ainin najasati ko bi ayanin najasati kamar yanzu Allah misali in ka diba in ka yi tsari, hitsari akwai baki inda za ka wankewa to wannan shi aka ce madaharatu habasin in ka kama wannan wurin ka wanke shi kenan in najisa ta taɓa tuwahin ka ɗaharatu habasinna in mani ya taɓa tuwahin ka ɗaharatu habasinna amma hituwa tai ya game dukkanin jiki amma nan mani nan za ka wankewa ɗaharatu habasinna daudar da ka gani ka wanke ita ɗaharatu habasin da ba ka gani iyaka ka wanke almuqaddaru qiyamuhu shar'an bi ba'dal adai ko bi jami'il adai iyaka ka yi hakan ba gani ba an gane shi aka ce dahar haratu hadasin to wancan wajibin na sharɗin wannan kuma wajibun na garu shardin don haka wanda ya sallah da ɗaharatu hadasin a ada abadan wanda ya sallah da ɗaharatu habasin a ada bai wakatin shi mai sallah cikin lokaci ba wajibi ba an gane to me asifa ka taho wajen sallah kana gangamniya ba ka yi arwalla ba amma ka yi tsarki sai ka taho haka ba ta sallah ka yi sallah ka ƙare ka yi tsarki ba ka yi arwalla ba ka yi sallah don tsarki ka yi sallah kana ɗaharatu habasin ba ka ɗaharatu hadasin a ada abadan na nan ka taho ka yi hitsari kamance ba ka kama ruwa ba sai ka taho kai arwala ka yi sallah bayan ka yi sallah sai ka tuno da ka yi tsarki ba ka kama ruwa ba ka yi sallah da ɗaharatu hadasin ba ka da ɗaharatu habasin a adabi wakatin eh. ya tun da an ka samu ya ce shi na tambaya akan cin da aka ce kwanna guda bakwai na shin ya samu shi tartibi ga makaikan nan koko dai ya samu shi kara abinda aka nuhi da ƙari na nan ga ka isko kasace guda bakwai ko kuma ka isko a butoci guda bakwai an ka ce buta biyu abbata da tsarki to in ka yi alwala da buta biyu ka da ɗaya ka da ɗaya yana yi da masu najisa ka yi amma in ka yi da uku ha duk an kai kayi da mai tsarki to shi aka ce ma ina ina'in Hmm? guda bakwai na annan ha guda bakwai na annan an gane ku guda bakwai na annan cikin bakwai ɗin ga an kace biyu a basu da tsarki ka gane ka gabe Allah ya roke nan eh. eh. Eh? Allah mutum na sai ce mata sai ta kai ta gida ya kare da ita mm. sai a mai da mata kuma ko gobe shi ko mai mata wannan magana mm. to shi na aka ce shi na zama saki ko bai zama saki mutum na wai ka ce mata ta ta gida ya kare da ita a sake mai shi ta shi ko mace ya kare ita shina zama saki ko bai zama saki to sai an tambaye shi an ce an tambaye shi me shi kanuhi tambaya ta yi akai abin shi kanuhi mm. amin amin a lokaci ya yi wasu sun ce ya kamata a yi bayani kaɗan na game da tausayawa da aka ta ranar ashura eh, da kuma hukuncin shi azumi ɗin ko faliza ta yi za mu ɗan takaita saboda lokaci ya yi na farko dai eh, to a ci gaba na farko dai abinda annan a rana ta ashura rana ce mai girma kwarai-kwarai da gaske wadda ya kasance rana ce wadda allah subhanahu wa ta'ala ya kyar da Musa daga sharrin Fir'auna da jama'a tai kuma wannan rana ce Allah harkar da Fir'auna da shi da jama'a tai don haka ya kasance Yahudawa sun karki wannan ranar rana ta farin ciki gare su kuma ranar Idi har sun haka kasance suna azumi duk lokacin da wannan rana ta zagayo idan ranar Ashura ta zagayo su Yahudawa suna azumi har ma nasara su ma suna kama musu suna azumi akan wannan rana din to bisa ga wannan na lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina sai su mutanen madina suna azumin ranar ashura sai ce musu ma haza sai suka ce su mu hulya hudu yini na wanda ya kasance yahudawa ke azumin tatai saboda sun ce yini na wanda Allah ya ciyar da Musa alaihi salamu daga sharrin fir'aunu to sai mazu Allah ce na hannu a haƙu bi Musa minku mun yi ku cincinta Musa Musa namu na ba ma naku na ba mun hi cincinta da kusanta ga Musa har mu girmama shi mu yi wasu azuma saboda shi sai manzo Allah ce habbai su muhu antum ko ma ku yi wannan azumi din ya zo ga riwaya ta musulmi yahuda sun kasance masu su ne ki rana rana idi in rana tattaho suna wa matansu kawa suna wa 'ya'yansu kawa saboda suna wa da radda Allah ya da Musa alaihi salamu kuma akwai riwaya ta Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu shi ma ya rutu hadisi yace watan yace watan yahudawa sun kasance suna girmama da ranar ashura sannan kuma suna ainihin su shi idi to shi na mazo Allah sallallahu su ce su muha antum kuma ku yi azumi wannan rana kuma ku rike shi idi to bisa ga wannan na dai sai kasance wannan rana rana ce mai girma wadda ya kasance mazo Allah sallallahu su ya kasance shi na azumtatta sai lokacin da an ka farlantar da azumi na watan ramadana sannan manzo Allah bar azumin rana ashura kuma ƙarshen rayuwa ta ga hadisi na abdullahi bin abbasin yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi na azumin ranar Ashura sai sai su sahabbai sun kace mishi yini na hawan da Yahuda da Nasara ke azunta tai sai ce to in Allah ya guda mana shekara ta kewayo za bar yawan Ashura a mu koma ga mu ta taso a'a saboda mai manzon Allah farko duk abin da Yahuda kai shi na kokarin shi shi saboda jawo hankalin su shi guda musu da nashi addini da nasu duk gudana daga sun wanda dai sun kibiya sai ce halifu Yahuda wannan sara masa atum ku a mai Yahuda da Nasara gudun samun ikon ku domin haka sai kasance shi na saba musu saboda ƙiyayya ta kai ƙiyayya duk abin da suka yi wanda suka saba musulmi sai sun yi shi kuma zo shi na domin shi dace da su amma da ga sun ƙi biya ta sun ƙi gane gaskiya shi ma sai kama saba musu to don haka so shi bar yau ashura a shi koma goma ta su a'a to sai kasance bai kai wannan shekara ba kafin wannan shekara Allah karɓi rayuwa ta yi don haka ga wasu malamai ka sun ka ɗauki dai yau mu ta su a'a shine watan yau ashura a sun kace ashirin dai ashura a tunda manzon Allah bai kai balle shi aikata don yakan yi kuma kayan shekarar take wani sababi shi hana mai aikata tasu din kamar dai da maluma sun ka kawo ilalu na wannan Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ya kasance shi na azunta wata rana guda biyu shi azumin tasu a'a kuma shi azumin ashura kuma bisa ga hakan ga mahiyancin maluma sun ka tahi sai a tausi'a wadda aka yi ranar ashura wannan rana ita ce yau ne wasu maluma ke ce ranar ashura wasu kuma suna ce gobe ranar ashura bisa ga sabanin da maluma sun kai amma shi abdullahi bin abbasin wani ya ce mai shi na son shi azumi ranar ashura ya ce to idan muharram ya tsaya ka yi ƙididdiga ka waye gari rana ta tara kana mai azumi ka waye gari rana ta tara kana mai azumi irin yau kenan in kai haka nan kai azumi ashura an ce haka suka su watan daga makiyaya na makiyaya in sun kai kiwo in sun kai kiyo yau sai su ce ra'ayina a yau masani mun kiwo yini na biyu makwahin gobe sai su ce sun kiwo yini na biyu in gobe sun kai su ce ra'ayina a yau rabi'a in sun kai kiwo rana ta takwas sai su ce ra'ayina a yau tasi'a haka su kai su makiyaya ashe an ka ce yau ashura a kenan ba gobe ba kenan yau a haka wannan ya kawo a a to mm, cikin ma'alim musulmi hamdun ibrahim al-hattabi haka ya kawo cikin shehi ne na ma'alim musulmi shehi na abu dawud to bisa ga wannan dai in mun ka doka bisa ga saɓanin malumma da sa'idun musayyabi da wannan hasan bisiri sun tahi akan cewa al-yawmul ashir shi yawmul ashura'a wasu malumma kuma sun tahi akan cewa yawmul tasi'u shi ne yawmul ashura'a sun ɗauki hadisin ganin abdullahi na abbas sun yi hujja da shi to sai magana akan tausi'a tausi'a da aka ce ana yi ranar ashura ya zo ga hadisi wanda ibn majah radiyallahu anhu ya ruwaito an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ce naji manzo Allah shina cewa man wasa ala nafsihi wa alihi yawm ashura wasa Allahu alaihi sa'ir sanati sa'ir sanatihi man wasa adu wanda ya ruwanta ala nafsihi ga kai ne wa ahlihi da iyalai na yawm ashura ranar ashura wasa Allahu alaihi sa'ir sanatihi Allah na yalwanta mai dukkanin shekarar na tashi har shekara ta kare shi na karewa cikin yalwa bai zama cikin kunta bai zama cikin wahala bai zama cikin yunwa bai zama cikin talauci bai zama cikin ragga bai zama cikin bakin ciki bai zama cikin rashin lahiya an gane wannan to sai jarirun abdullahi ya ce jarraba na hufu wajen na huka zalika shi rawar hadisi da kai ne ya ce mun jarraba ko mun samu haka nan akwai ruwa da an kayi wadda wannan ya haifin idan yau ruwa daga sa'idun musa ibrahim radiyallahu anhu kala sami'tu umar ibn radiyallahu anhu kolo man wasa ala ahlihi yau ashura a wasa Allahu alaihi sa'ir sanati duk wanda ya ruwanta mai yallai na ranar ashura Allah na ruwanta mai dukkanin shekara ta yi wannan ita ariwaya riwaya ta wannan a biyar da yadda yiwu daga umar hadabi radiyallahu anhu ita ke cikin abin ga al-istikaru sharhi na malik na ibn adubari a namari kaga wannan hadisi mai kofi na wancan hadisi marfu'i na Jabiru wannan hadisi kofi na to akwai hadisi maqdu'i na Ibrahim ibn Muhammad ibn Muntashiri shi kuma abinda an to daga gare shi shi ma haka yace man wasa'a ala nafsihi wa ahlihi man wasa'a ala ahlihi wasa Allahu alaihi sa'ir sanati mai ruwaya hadisi yace wajen rabnahu fa wajen nahu kazalika haka ibnu uyana ya ce haka yahya ibn sa'id al-ansari ya ce dukkanin sun ce sun jarraba sun samu haka wannan shi a cikin al-istiskaru sharhi na muwadda malik na ibnu adrubari annamari yan an kadi ba za a ga wannan to bisa ga wannan ashe kenan kaga ana tausi'a ko to bisa ga wannan shi hadisi na farko na jabiru hadisi da ifi ne amma sai kasance hadisi na da hanyoyi masu yawa ya samu hanyoyi masu yawa da kasance sun ƙarfe su dukkanin hanyoyin nan da ya faina amma da an ka tara su sai kasance yi ƙauye ba a duha ba adan sashen ta ƙarfashe sashi idan sashen hadisi ya ƙarfashe sashe shi da ramni zai tashi daga zama mai ramni shi koma hasanun don haka sai hadisi ya koma hasanun ashe na hasanun ligari ko to kuma nan muna bayani akan targibi tarhibi da fa'idul amali bayani akan targibi ko tarhibi ko fadalul amali ana hujja da hadisi da ifi kamar da maluma sun ka tayi akai bisa ga wannan ayan eh, kadiba a muzakir da aka rubuta kan ashura an kawo bayani akan hujja da hadisi da ifi to bisa ga wannan ashe ana yi kenan to dai shi dai yinin da aka yi tausi a ciki ne wannan yini ne har wannan hadabu shina da ya kawo cikin bayani akan yawm ashura shi sharhi na muhtasar halil na hadabu ya kawo baiti ne wani malami ban iya a ainihin ban samu lokaci in tsaya in diba ba na ji mamar bina da abin gaskiya mm, to shi na cewa latan salayan sakar rahmanu ashura waskuruhu lazirta fil ahya'i maskura ƙalar rasulu maluhu. tashmaluhu wajen na alayhi haƙa wa nura man ba ta da til ashuri zasi'atin yakun bi ishatihi fil hawli masrura latan sakar kamanta layan sakar rahmanu kada Allah shi kada Allah shi barka daga cikin rahmatai kada Allah shi fishe ka daga cikin rahmatai latansa ashura kada ka manta da ashura waskuru ka tuna shi lazilta kada ka gushe maskuran wanda ake ambato ambato na alheri fil haya a cikin masu rai ƙalar rasulu salatullahi tashmaluhu manzon Allah ya ce salatullahi wanda ya kasance baiwa ta Allah tashmaluhu ta game shi ya faɗi kaulan zance wajen na wanda mun ka samu alhaq gaskiya alaiha akan wannan magana tashi wa nuru da haske man ba ta duk wanda ya kwana fililatul ashuri daren ashura man ba ta fililatul ashuri wanda kwana daren ashura gobe ashura wanda kwana daren ashura za su atin mai yalwa kun bi ishatihi fil hawli masrura kun zai kasance masruran mai farin ciki bi ishatihi ga rayuwa ta fil hawli har iyaka shekaran nan to bisa ga wannan muna ɗaukar dai gobe ce ashura yau da daren ashura yau addaren cika cikin ashura don haka yau aka cika ciki mm. mm. eh. eh. ko kana yalwance kullum akwai ƙara yalwantawa ko kana yalwance kullum akwai ƙara yalwantawa akwai abin da iyali ka shawa ke da kullum naman rago shi ka ci ko kuma kullum kaji shi ka ci iyali ne kila suna son ki sai tambaye su mi kuku so yau waɗanga su ce kaza ko mi kuka so su ce kaza ko mi kuka so su ce kaza kowa a so mai abin da ya kaso an yi a kila wani a ce langabo wasu a ce a ɗatu suka to saboda wadata don haka wanda ka son ɗatu a mai ɗatu mai son langabu a kawo mai langabo ko mai son masa da mai sure a kawo masa da mai sure sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam allahumma sallam